bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin ballaga a nan cikin garin Bauchi a wannan yammaci na Asabar yau 24 ga watan Ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1436 da shida wanda kuma ya zo daidai da sha ɗaya ga watan bakwai miladiya ta da sha biyar a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul kafi a kaɗan daga cikin tambayoyi da muka samu wanda yana tambaya yana cewa menene ingancin wannan hadisin wato da ƙarin bayani a kansa man bada abin salami qabla salami fala tujibuhu ولو كان أبو بكر الصديق ولو كان أبو بكر الصديق wani hadisin akwai abin da yake hadisi akwai kuma abin da yake tsari ne a cikinsa man bada abin kalam qabla salam fala tujibu wani akwai hadisi hadisi ne wannan gaba hadisi ne na cikin al-mu'jam al-tabarani al-kabir a yana cikin littafin ibn sunni da wasu littattafan sunna yana cikin hilya hilyatul awliya ta abi nu'aym sanadinsa mukhtalaf fihi akwai sabani game da sanadinsa amma Sheikh Nasiruddin Albani ya hassana hadisin amma ƙarin walau na walau kana Bakr Siddiq wannan ƙari ne kuma na mutane ban san inda ya samu shi ba ba ma ba sai a bakin sa hadisi yana cewa wanda ya fara da magana kada ku ansa masa wanda ya fara da magana kafin sallama fala ku kada ku ansa masa to amma cewa ko da abubakar siddiq ne wannan ban san ina ya samu wannan karin ba kuma hadisin yana nuna cewa abu ne mai kyau ladabi ne na musulunci da musulunci ya ladabtar da musulmi a kansa shine idan ya gamu da dan uwansa ya masa sallama idan ya zo guri ya yi masa sallama da yana son wani abu ya fara da sallama wanda bai yi haka ba to ana iya nazartar da shi ta hanyar ake an samu wato wanda zai zo ya nemi wata bukata ba tare da sallama ba bai gabatar da sallama ba ana iya hora shi ta hanyar ake an masa abin da yake ne ko tambayar da yake yi amma wannan min babin nabi ne wato ta fuskar mustahabi ne ba ta fuskar wajacci ba ba ta fuskar wajacci ba ka dauki abin wajibi ne saboda ita kanta farawa da sallama ba wajibi ba amsawar ita ce wajibi idan aka yi maka sallama shi bai yi maka sallama yayi wani abu mai kyau wanda shari'a take so ya yi kuma zai samu babban Allah da akai kai kuma da yayi wajibi ka alta masa domin yanzu wani haƙƙi ya dora maka dole ka bayar masa da haƙƙinsa shi yasa Allah ta'ala ce wa idza quyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha yayin da aka yi muku gaisuwa to ku yi gaisuwa da ta fita wacce aka yi muku kyau ko kuma daidai da wacce aka yi muku saboda ka wajen mayarwa din shine yake wajibi amma wajen yin wannan mustahabbi ne mandub ne to kaga ashe fala tujibuhu anan idan muka muka dauki tahsinin da Sheikh Nasiruddin Albani wa hadisin ba yana nufin cewa duk yadda al'amari yake baka ka ansa ta yi ya zama jahili ta yi ya zama ya sha'afa ba halinsa bane ya saba in zai ga in ya ganka kafin ya ce wani abu ya maka sallama ko in ya zo gurin da mutane suke sallama amma ta yi ya sha'afa wani abu ya ɗauke masa hankali ta yi a gigice ki a tsorace ki ko murna ci sai masa yawa ya zo ya kawo wani albishir duk dai abubuwa na iya bujirowa wanda za su iya sa shi ya yi sallama ya yi magana kafin ya yi sallama to kada ka ce tunda an ce fala ta jibuhu kawai ka yi watsi da shi ka fita sha'aninsa ka yi ta yan birni ka share shi wannan ba ba ba haka ake nufi ba ذاك فلا تجيبوهن على سبيل النجم على سبيل الاستهباء على سبيل التأديب باوي على سبيل الوجوب كايو ما هيفينك ne zai zo ya maka magana ya ce wani kana shago a kwance zo ce wani zo kai mun kaza bai yi sallama ba sai ka ce ba zan an samu ba ayi magana ka ce ai ya ce kan an samu ba haka bane saboda ka fala tujibuhu anan yadda malamai suka ce ala sabilun nadb ne saboda ita kanta sallamar fara ta ba wajibi an sa ta ne yake yake wajibi idan mutum an ga cewa ɗabi'ar ta ce haka shi ya mai da abin al'ada duk sanda zai zo ga mutane sai dai kawai ya kawo bukatar ta amma ba zai musallama ba to yana da kyau a ladabtar da shi a kula shi saboda ya fahimci cewa akwai wani ladabi da ake so ya sufantu da shi shine na yi wa mutanen da ya gamu da su sallama ko mutanen da ya zo ya iske a guri ya yi musu sallama a yi ƙoƙarin a nuna masa wannan ta hanyar a kawar da kai a watsar da shi domin ya gyara halin wannan shine abin da hadisi yake nuna amma ƙarin walau kana Abu Bakar Siddiq wannan wannan wannan ƙari ne kawai na wasu dan dai su ƙara kambama abin cewa ko abubakar ne ka haka ko da babansa ne ma ce to ko abubakar ma an ce ka an sa ka ba haka bane a sannan tambayarsa ta biyu yace idan karne ko kafiri wanda ba musulmi ba dai a takaice yayi maka sallama mai shari'a ta ce za ka yi to akwai maganganun malamai wasu ce ba za ka yi masa ba za ka an samu masa ba to amma akwai magana da suke cewa ta malamai cewa za ka an ansa masa akwai bambanci tsakanin farawa da kuma ansawa sun ce idan shi ya fara a idan abin nan kai ka ganshi bai fara maka sallama ba to kakka fara da assalamu alaikum kai kakka fara shine wannan hadisin la tabda'u yahuda wa nasara bis salam kada ku fara yi maka sallama to amma da su ne za su fara maka sallama wanda wanda ba musulmi ba ya zo ofishinka a ma'aikata ko ya zamu da kai a hanya sai ya fara maka sallama saboda yana cikin ku ya saba da da irin kalmomin da kuke amfani da su shi ba sai assalamu alaikum to anan wasu daga cikin malamai magabata sun ce za a an samu daga cikin masu wannan magana akwai Abdullahi dan Mas'ud akwai Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas kamar yadda ya zo a cikin kamar da zuwa cikin tafsirin tabari imam bukhari ya kusantar da shi a cikin al'adab al-mufrad hadisin sibaq al-ikrima an ibn abbas yake cewa ruddu ala man sallama alaikum yahudiyan aw nasraniyan yahudiyan kana aw nasraniyan aw majusiyan ku ansa ga dukkan wani wanda ya muku sallama ku mayar da sallama ga duk wanda ya muku sallama sawa'un da yahudi ne ko ba nasare ne ko ba majuse ne riwayar simak an ikrima akwai istirab amma shekh din albani yana cewa tana yiwa ya kasance ga abin da ya daga zuwa ga abin sallallahu alaihi amma wannan hadisi ne mawqufi akan ibnu abbas kana abin da zai karfafa wannan riwayar riwayar imam bukhari a cikin al-adab al-mufrad daga sa'id ibn zubair daga ibnu abbas ibnu abbas yana cewa da fir'auna zai ce da ni barakallahu fika da ni ma na an samu sana cewa fika wa fir'aunu qad mat to kaga abin da yake nunawa idan yayi maka addu'a mai kyau to kai bai masa addu'a mai kyau yayi maka addu'a aminci yi masa addu'a aminci amincin nan na duniya da na lahira saboda in kai masa addu'a Allah ya samu ya samu masa da aminci a duniya da lahira kamar kai masa addu'ar musulunci saboda ba zai samu amincin lahira ba sai musulunci kamar kayi addu'a ne Allah ya gane da shi ya nuna masa musulunci ya bi don ya samu amincin lahira kaga kyakkyawar addu'a ce Allah ta'ala da yake wa idza huyitum bi tahiyyatin hayyu bi ahsana minha aw rudduha bai kebance wannan umarni da wanda yake musulmi ba saboda haka umarni ne wanda ya zo ga in dai har an muku gaisuwa to ku gaisuwa da tafi wanda ake muku ko ku mayar da kusan kucin wacce aka yi muku Allah ta'ala yana cewa la yanhaqullahu 'ala alladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim Allah ta'ala bai hada ku mu'amala da waɗanda ba musulmi ba waɗanda ba su yaƙe ku ba a addinin ku ba su fitar da ku daga gidajen ku ba wato waɗanda ba musulmi ba waɗanda kuke zaune da su lafiya babu faɗa tsakaninku da su an tabarruhum ku yi musu alheri ku musu albir wa tuqtu ilayhim ku musu adalci to kaga baya daga cikin alkhairi baya daga cikin adalci shi yayi maka kyakkyawar addu'a kai kai masa mummuna idan har zaka zaka yi aiki da wannan aya da Allah ta'ala ce ku musu adalci to in yayi maka addu'a da kyau to kai ma kai masa irin wannan to wannan ita ce magana mafi mafi rinjaye imam ibn qayyim al jawziya cikin littafin sa ahkamu Ahlul zimma ya tattauna wannan magana kuma wannan shine shi ma zaɓin sa cikin littafin silsilatu sahiha ta albani shi ma ya kawo wannan magana saboda ka wannan ita ce magana wacce take mai rinjaye insha Allah sai kuma wannan da yake tambaya cewa game da hukuncin mutumin da zai ga ana sallar jana'iza amma sai ya kibi sallar wai saboda ba shi da alwala kuma babu ruwa a kusa ya ce mana ina hukuncin yin hakan in kuma ya inganta a yi sallar da taimama to ya kamata a ilmantar da jama'a da su yi hakan saboda ko a nan masallacin gwallaga za ka ga hakan yana faruwa a fito da gawa amma sai ka ga mutane suna kin jin sallar ko saboda ba su da alwala to sallar jana'iza sallah ce ita ma ana yi mata alwala kamar yadda ake wa sallah alwala kuma abin da zai sa a yi mata taimama shine abin da zai sa a yi ma sauran salloli taimama wato abin da ba za ka yi wa sallar azhar da taimu taimama a kansa ba to sallar gawa ba za ka yi taimama a kansa saboda ka ba daidai ba ne ka yi sallar gawa tare da cewa akwai ruwa da taimama sai dai idan ba ruwa ko ku a'a kana da uzurin da za ka yi taimama saboda ba ka iya amfani da ruwa wannan kuma ko da sallar farin da ce haka za ka yi to a wannan babu ne shi dan taimu taimama kamar yadda ka saba yin da taimu da taimama yi masa ka yi sallah amma in har da ruwa to ba halatta kai taimama sannan ita sallar gawa farzu kifaya ce ga farzu ainihin da ce farzu kifaya ce idan mutum ya mutu wajibi ne a samu daga cikin musulmi wanda za su yi mutu sallah idan aka rasa duk musulmi cikin musulmi wanda za su yi mutu sallah aka aka yi masa sallah tare da cewa musulmi ne kowa ya kiya to nan duk kowa ya laifi amma a cikin ɗari aka samu goma suka yi masa sallah to sun ɗauke wa tasa'in ba a cewa tasa'in sun yi laifi duk da cewa kowace mamaci ana son a samu masallata da yawa a kan gawarta wannan yana da yana da yana da falala amma ba a ce cewa in ba a samu wannan adadin ba musulmin da ba su cika wannan adadin ba su yi laifi saboda haka a fahimci akwai bambanci tsakanin abinda ake kira fardu ainin da fardu kifaya fardu ainin ne abin da ya zama wajibi kaina da kanka da kan kowa da kowa kowa shi kadai za a tambaye shi akan wannan wanda shi ake kira fardu ainin da sallolin da muke yi biyar akwai fardu kifaya abin da in wasu in wasu suka yi sun dauke ma wasu amma in kowa ya ki to kowa kuma ya samu ne to sallar jana'iza tana daga cikin waɗanda wajabcin su wujub ne na kifaya in wasu sun yi sun dauke ma wasu saboda haka ba wajibi bane dan mutum baya da alwala ya tashi yayi taimama saboda dole yayi ko ba laifi bane dan bai yi ba saboda ba shi da ruwan da zai alwala ko kuma wani abu ya shagaltar da shi ga wanda yayi sallar yana da lada kamar yadda aka sani cewa yana da kira shi yasa annabi ya kwadaitar da akan haka yana da babban lada to dan bai yi ba ko ba cewa yayi zalimi don haka a tuhume shi da cewa yayi takaci ko kuma shi ya ji cewa dan kada ya yin sallar gare ya tayi mai yayi sallar duk wannan ba dai ne bane kuskure ne bismillah mala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا وإذ قلنا للملائكة الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا Allah ta'ala ya ce wa iskunna lil mala'ika tasjudu li adama fasajadu illa iblis kana min al kuma ka lokacin da muka ce wa mala'iku su yi sujjada ga adam fasajadu sai suka yi sujada illa iblisa sai iblis ne bai yi ba kana min aljinni ya tabbata daga cikin aljanu afatat fafataqa an amri rabbih sai yayi fita daga biye umar umarnin ubangijinsa afatat tazunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni yanzu farike shi shi da zurriyarsa masoya ba ni ba wa hum lakum adu alhalin su gare su gare ku makiya ne bi'sa lil zalimin badala wato tir wannan canji da azzalibai suka yi ga kawunan su a jiya mun taɓo mun fara batun a wannan aya akwai gabar ƙarshe da bamu gama ba afa tattazunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni yanzu kwa rike shi shi da zurriyarsa masoya ba ni ba mun ce wannan aya tana tabbatar da cewa iblis yana da zurriya kamar yadda sauran shedanu na aljannu su ma suke hayayyafa irin yadda dan adam yake hayayyafa sai dai kaifiyar haihuwar iblis ya yayi shi ma yana da mata iblisa ko bai da ita wannan ba a sanar da mu komai game da wannan ba amma alqur'ani ya nuna mana yana da zurriya zurriya kuma ba za ta yi ba sai an samu haduwar namiji da mace kamar yadda sunnar ubangiji ta'ala ta waka ta wakana in halittar adamu da hawa da kuma halittar annabi isa alaihi salam saboda haka wanda ya tabbatar da yana da zuriya sannan wasu malamai sun fassara zuriyarsa da cewa mataimakansa wannan babu ko shakka a ciki cewa shedan yana da mataimaka yana da waɗanda suke taya shi aiki wato shi ma yana da ma'aikatan da suke karkashinsa ba shi kaɗai yake abin da yake yi ba na batar da ɗan adam a doron ƙasa a'a yana da waɗanda suke taya shi wannan aiki hadisai da dama na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sun tabbatar da haka akwai hadisin sahih muslim hadisin jabir dan abdullahi radiyallahu ta'ala anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna iblis yadau arshahu ala al-ma lalle iblis yana dora karagar wato mulkin sa sarautar sa akan ruwa thumma yab'athu saraya sannan ya aika da rundunarsa ya aika da rundunoninsa su tafi farauta fa adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitna wanda yafi kowa fitina daga cikin su shi yafi kowa kusanci da matsayi a gurin iblis yaji'u ahaduhum fa yaqulu fa'altu kaza wa kaza fa yaqulu ma sana'tu shay'an wani yazo yace yau nayi kaza da kaza ya faɗi irin farnar da yayi sai iblis ya ce kai tafi ba abin da kai ba kai komai ba Tun thumma yajiu ahaduhum sannan sai wani shi ma gaci ya dawo yace ma taraktuhu hatta farraktu bainahu wa bain imra'atihi ai bal kale shi ba sai da ga na raba shi tsakaninsa da matarsa wato nayi ta zudu ta wutar fitina da rigingimu a tsakaninsu da rashin fahimtar juna da zargin juna har sai da naga turu fa yudlihi minhu sai ya jawo shi kusa da shi yace matso matso matso ni'ma anta madalla da kai kai babban aiki a'amash arwaya ta yace urahu fayal tazimuhu ya kama shi ma ya rungume shi yace lalle wannan kai kai babban aiki ka raba aure shi ga rabuwar aure ba karamar masifa ba ce tana da ɗaya daga cikin manya manyan abin da shedan yake so ya ga ya faru ya ga cewa abin da aka daura da sunan Allah ya rusa shi ya raba shi a ibnu hibban da alhakin sun ruwaito a cikin littattafansu daga abu musa al radiyallahu anhu daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace idza asbaha iblis basta junudahu idan gari ya waye iblis zai tara rundunarsa sai ya raba su aiki kowa ya kama gaban sa ya tafi aiki fa Kulu, idan aka dawo sai ya ce da su in ya tara su yi assembly da safe ya musu assembly sai ya ce da su man aballa yawma musliman albasu mutaj wanda duk a cikin ku yau ya batar da wani musulmi zan sa masa kambu wato zan nada shi sarauta qala fa yakhruju hadha fa yaqulu lam azal bihi hatta tallaqa imra'atahu sai wani ya fito ce aini nayi kokari nayi kokari sai da daga na raba shi da matarsa yanzu wannan zai yi zaɓo wanda ya fi kowa ɗannani cikinsu hadisin da ya gabata ya nuna mana cewa wanda ya raba mutum da matarsa yana daga cikin manya-manya masu masu matsayi da mukami a gurin iblis yana daga cikin wanda iblis yake jawo su kusa da kusa da shi to amma yanzu nan wata sarauta ce zai nada dole sai an sai an buga sai an daka an tankade an rere ba kowa za a dauka ba sai na farko yace shi ga abin da ya raba jinta, don haka yana ga ya cancance shi ga gasar saboda ya raba aure ban gushe ba ina ta zuga su ina ta hada su rigima sai da naga sun rabu sai iblis ya ce au shaka an yatazawwaj kai tafi daga nan ai zai iya yin wani auren saboda ka kai dai yanzu baka je ko baka yi komai ba wa yaji'u hadha sai wani yazo fa yaqulu lam azal bihi hatta aqwa walidayhi yace ni kuma na wato matsa masa har sai da daga ya saba wa iyayensa biyu sai da naga sun yi baran baran da mahaifinsa ko mahaifiyarsa ko dubiyin ba sai da naje yana faɗa musu baƙaƙen maganganu sannan sai na kyale shi to sai iblis ya ce da shi aw shaka an bar an yabarra ai zai iya komawa ya ba sa kuri saboda haka ya dawo ci gaba da biyayya saboda haka da sauransa wa yaji'u hadha sai wani ya zo shi ma fa yaqulu lam azal bihi hatta ashraka ai ban kane shi ba sai da naga yayi shirka sai da naga ya je gurin boka ko dan duba ko wasu matsafa ko kuma na jefa wasu kalmomin shirka a bakin sa naga kuma ya tafi sai yana ta maimaita ta, to anan sai iblis ya ce anta anta ba ya kai ba ya kai wanda ya ci ya ya ci gasa shirka a wannan wannan babban sai ya jawo shi sai wani kuma ya zo shi ma fa ya kulu lam azal bihi hatta zana shi ba wannan ban kyale shi ba sai da naga yayi zina fa ya kulu anta anta kai ma taho ka cancanci a baka sarauta sannan wani ya zo shi ma ya ce lam azal bihi hatta qatala ban kyale shi ba sai da naga yayi kisan kai shi ma ya jawo shi ya ce anta anta ba ya kai wa yabdisu huttaci dukkaninsu kowa ya dora masa kalli to ashe kaga a cikin manyan laifuka ba kamar shirka sai zina da kisan kai duk matsayin da mai laifi ko mai iblis a shaidan mai zubawa a laifi zai samu abu gurin iblis babu wanda yake samun matsayi irin na shaidanin da zai sa a yi shirka ko shaidanin da zai sa a yi zina ko shaidanin da zai sa a yi kisan kai shi kaga waɗannan ba ƙananan laifuka ne da ya kamata mutum musulmi ya nesanta kansa da gare su shirka da zina da kashe kai da kashe rai imam muslim ya fitar da hadisi daga salman al-farisi salman al-farisi yake cewa la takunanna in istata'ta awwala man yadkhulu as-suq ولا آخر من يخرج منها فإنها معركة الشيطان وبه وبها ينسب رايته salman al-farisi yake cewa in kana da iku kana iyawa kada ka kuskura ka zama kai ne farkon wanda zai shiga kasuwa kuma kada ka yadda ka zama kai ne karshen wanda zai fito daga kasuwa domin nan ne gurin gwagwarmayar shaidan a nan yake kafa tutar saboda haka ka zama farkon wanda zai shiga masallaci ka zama karshen wanda zai fita amma kasuwa ka zama in zai yi ka zama karshen wanda zai shiga ba amma dai kaka yadda ka zama farko kuma kaka zama karshen wanda zai fita saboda wurin da Allah ya fi so shine masallaci wurin da Allah ya fi shi ne kasuwa saboda babu abin da babu a ciki Allah ya shi wannan ya nuna kenan shedanu ko shedan yana baza komarsa sosai a kasuwa yana dilbiyarwa saboda anan ne ake nuna mutane nuna mutane duniya nuna musu dukiya saboda aka idan su ya buɗe su ga cewa ko ta hali ma su za su neme ta ta koyaya ma sai sun same ta to shi kuma wannan anan ne ko masa za ta yi ta kamu anan ne zai yi farauta sosai don haka anan yake da sakitarsa haka nan imam muslim ya fitar a muqaddimar littafinsa sa sahih daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yake cewa inna shaytana la yatamassalu fi surati ar-rajul فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون فيقول الرجل منهم سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث عبد الله بن مسعود yake cewa lalle shedan yakan fito a sifar namiji a sifar mutum sai ya zo ya samu dandazon jama'a sai ya kama ba da labari ya ta ba da labari kuma labarin na ƙarya mara tushe na jita-jita sai ya yi ta faɗa fa ya tafarra ƙuna su kuma mutane sai a watsi shi kenan sai ka ji an ta yaɗa wannan maganganun idan aka tambayi mutum ina ka ji wannan ya ce shi dai ya ji wani mutum da in ya ga fuskarsa zai gane shi amma bai san sunan shi ba shi yake faɗa sai a yau a kasuwa wani mutum ya zo shi yake ba mu wannan labari ko wallahi abu kaza an yi kaza an yi kaza ka san shi da na gan shi a fuskar zan gane shi to irin wannan sai ka je ka kwaso labaran dan. zo kai ta yadawa saboda ka kai da shi ku taru a cikin kamashin alhaki Allah ya kiyashe Imam Bukhari ya fitar da hadisi daga Adabul Adabul Mufrad daga Azhar ibn Sa'id yake cewa naji Abu Abu Umama radiyallahu ta'ala anhu yana cewa inna ash-shaytana ya'ti ila firashi ahadikum shaytan zai zo shimfidar dayan ku بعد ما يفرشه ahlihu ويهيئونه yuhayyi'unahu bayan iyalansa sun gyara masa shimfidarsa sun shirya masa gadansa sun share masa ɗakinsa an rufe ɗaki an rufe eh, ya lallabo ya shigo fa ya zuba wato yan yan akan akan wannan ko kuma ya jefa wata wata itaciya ko wani dutse aw shay'a ko dai jefa wani abu ko ya zuba wani gari gari ko wata madara madara ko ya saka wata miya miya ko wani kashi sai ya jefa kan gadan liyubdibahu ala ahlihi yana yin haka ne dan ya sa shi ya fushi da iyalansa saboda da ya shigo ga su dai sun san sun gyara amma kuma ga wata barna an zo aji da ya shigo zai kwanta sai ya ga daki kata kata sai ya shiga faɗace faɗace ya shiga kumfar baki in ba a yi sa'a ba cikin daren ma ya fiti matarsa to shedan yana yin wannan shi yasa sai Abu Umama Salbahi yake cewa fa idza wajada zalika fala yaghdab ala ahlihi idan mutum ya ga irin wannan kada ya yi saurin yin fushi ga iyalansa li'annahu min amali shaytan domin wannan aikin shaytan ne saboda ka shaytan yana da ma'aikata wanda yake baza su kuma kowa ana ba shi aikin da zai je yi ko a bar su cewa kowa ya je ya nuna bajintarsa da kwarewarsa wajen wajen wajen wajen halakarwa da batar da al'umma Zaka dan adam har kullum ya sani cewa akwai babban makiyinsa da shi ne yake wato ta wutar adawa a zuciyarsa kuma kokari yake kullun ya ga cewa dan adam bai kai labari ba wanda dai zai rantsuwa gaban Allah a gaban Allah ya ce sai ya batar da mutane sai ya batar da shi kuma zai kare kowa a gaban Allah fa bi izzatika aka yi na rantsa da izzatka sai na batar da wanda haka shedan ba zai kare mu ba zai kare mu ba kuma dole mu san da wannan shine abin da Allah ta'ala yake gaya mana yana da zuriya al-Imam al-Qurtubi a cikin tafsirin sa yana cewa ya ji malamin sa Abu Muhammad Abdul Mu'ti a Sadar na al-Iskandariya yana cewa akwai wani shedan da ake kiransa al-Baydawi yana akwai wasu masu ibada wanda sun killace kansu wasu su motar Allah amma bisa jahilci ba su yi ilimi ba irin masu tsoron Allah din nan amma ba ba ilimi to dan yana sassaɗowa yana zuwa gunsu amma da sunan wani shi sunan shi albaidawi ta wuce zo musu da sunan wani shehi wani malami shi dan kamar da muka ce yana rikida da fito a kamanni daban-daban saboda ka zai zo musu da rawani da dogon shirgunsa da gemunsa cikakke da furfura fuskar duk furfura saboda haka yazo yana magana a hankali sai ka kafa kunne ma sosai ka ji shi alamar shi ne tsoron Allah shi to yana zuwa ma wasu mutane da suka killace kansu wasu suna bautar Allah wanda ake cewa al-fuqara wanda yanzu ake cewa sufai su ne a da ake ce musu al-fuqara an ce al-fuqara ba wai talauci wannan ake nufi ba ma'ana su al-fuqara ne ila Allah an gane ko shi ne kalmar al-fuqara ba wai tana nufin talakawa marasa komai ba kana nufin waɗanda suke cewa su masu buƙatuwa ne zuwa ga Allah saboda haka sai su su ware kansu su killace kansu suna ibada to sai ya zo musu ya sa su suka rika ne na azumi wato azumi an san dauka maimakon su sha ruwa yayin da rana ta faɗi sanda kowa yake shan ruwa sai su sai su zarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada yin misali sahabbai da basu ji ba sai ya wutali da su yini daya yini biyu yini da uku sai suka gaba haka iya zarcewa bai mai ruwa ya ce ya yayi haka ne kalmuna kire lahum dan ya hora su saboda shi a annabi sallallahu alaihi wasallama khususiyar ta ce wannan yayi misali dan yana cewa inni abitu yut'imuni rabbi wa yaski alastu ka hayatikum inni abitu yut'imuni rabbi wa yaski ni ba kamar sifar ku nake ba ina kwana ubangiji na ciyar da ni ya shayar da ni ba wai ya ciyar da shi abinci ba ko ya shayar da shi abinci in ya ciyar da shi abinci da ya shayar da shi abin sha ai zama mai azumi ba kuma babu bakinta a nan yana nufin abin da yake samu na san ubangiji a zuciyarsa da ƙaunarsa da shauƙi zuwa gare shi yana zama a makwafin ci da sha har ya manta da ci da sha ma ba zai su ba wannan shi ake nufi da yana kwana ubangiji ya ci da shi ya sha ya da cewa abinci yake ci ya sha abin sha in ya haka bai zama mai azumi ba kuma to da sabai suka ce za su yi sai yayi da su kwana ɗaya kwana biyu suka ji ba za su iya ba shi to dama ina ga muku ba ba tafiyar mu ɗaya ba sura ce rike irin sura ko amma ni Allah ta'ala ya mun wasu fasa'i ku bai muku ba to saboda haka su waɗannan su ma sun ce za su gwada saboda haka sai shedan yazo yake, ko ba ku yi wannan misali ai annabi yana yi saboda haka sai suka rika yin wannan azumi ta kuzarce malamin qurtubi yake ga mata yace idan yunwa ta ci karfin su wa adarra bi adghatihim yunwa ta kama kokwalan suka fara fita daga hayyacin su yakshifu lahum anbiya'in wa nur kawai sai su rika ganin wani haske ya cika gurin da suke wanda shedan ne kuma yake dalla musu socialism sa shi yake dalla musu socialism sa saboda ka sai su ga haske ya cika guri saboda tsabar yunwa kuma yunwa ce ba wani abu ba yunwa ce kamar yadda yake cewa yunwa ce ta kama su har ta taɓa kwakwalen sai suke ganin kamar wani haske ne ya cika gurin hatta yallahu alaihim al-zuyuf su ga duk gidan duk gidan su ya cika da haske fa yazunnuna annahum qad wasalu sai su ce mun yi misali mun yi usuli kai mun yi usuli ai mun kai abinda abinda suke cewa mun yi fada'i mun kai fikewa wa anna zalika min Allah kuma wannan hasken ma daga Allah ne dan a nuna cewa an yarda da mu malam yace walaysa kama zannu amma abun ba kamar yadda suka zata bane shedan ne kawai yake wasa da hankalin sa yana wahalar da su saboda haka shedan makiyi ne gare mu shi da zurriyarsa shi yasa Allah yake mamakin da zamu rike shi masoyi kuma afa tattaqidunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni yanzu dukkan wannan barnar da yake yi a tsakankanin ku kuma ku rike shi shi da zurriyarsa a matsayin masoya majibinta al'amuran ku ba ni ba wa hum lakum adu alhalin su gare ku makiya suke kalmar al'adu ana amfani da ita ga mutum daya ko biyu ko uku wato tana zuwa a jam'i tana zuwa a a mafuradi inda shaytan lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa kaga anan ana nufin adu ana nufin guda ɗaya ke shaytan makiyi ne gare ku dan ku rike shi makiyi amma yakan zo a matsayin jam'i kamar nan wa hum lakum adu kamar inda Allah yake cewa yahsabuna kullu sayhatin alaihim humul adu fahdharhum humul adu kaga hom zamiri ne na jama'a sannan al'adu ya zo da wannan siga ta mufradi amma ana nufin makiya saboda haka iblis makiyi ne kuma makiyin yayyasa yayin iblis ya fara ta da annabi adam alaihi salam thumma kafin wato a gama halittar annabi adam alaihi salam ba wai lokacin da aka ce yayi sujjada din daga lokacin da ya fara kiyaye ba ya fara gaba da shi ma tun kafin ma a busa masa rai kamar yadda Imam Bukhari wato Imam Muslim ya rawaito a cikin sahihinsa da Ibn Hibban daga hadisin Anas dan Malik yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa lamma sawwara Allahu Adama fil janna tarakahu ma sha Allahu an yatrukahu faj'ala iblis yutifu bihi yanzuru ma huwa فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك وعند ابن حبان نصرت به خلق لا يتمالك wani hadisin yana nuna maka cewa gabar shaidan ga dan adam ko ga annabi adam alaihi salam tun ma kafin a ce da shi yayi sujjada ya kullace shi a zuciya ya sanya hassada a ranka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa yayin da Allah ta'ala ya suranta halittar annabi Adam a aljanna sai ya bashi a cikin aljanna yana sura sa kafin a masa rai faja'ala ya yutifu bihi sai iblis yazo yana zagaya halittar annabi Adam alaihi salam kafin a busa masa rai yana zagaya shi yana zagaya shi dan ya ga wace irin halitta aka yi masa falamma ra'ahu aswa da yaga cewa halitta ce wanda yana da ciki ya ga cewa a rarrake ke yana da ciki kenan zai ci zai buƙaci ci da sha ana ake ake bala'i da ya kula cewa yana da ciki a arafa annahu khuliqa khalqan la yatamala sai ya fahimci to wannan halitta ce da ba za ta jure ba arwar ibn hibban yace ghafirtu bihi shikenan na ci galaba akan sa la ya tamala wannan ba zai iya jurewa ba saboda haka zai kullo maka ta hanyar cin abinci sai ka ga mutum yana tabkata aka an an masa to ce hanyar cin abinci na ne ya zai hanyar cin abinci na to wannan ita ce shi ne abin da iblis ya hango to wannan hanyar cin abincin nan zai halaka ka Allah ta'ala ce bi'sa lil zalimin badala yace tir da wannan canji da azzalimai suka yi wa kansu suka canza bautar shaiɗan a maimakon bautar Allah suka koma suka riki shaydan shine majibincin su maimakon su riki Allah ta'ala to tir da abinda suka zabar wa kansu da zamana shi shine zai jibinci al'amarin tare da cewa shaydan baya umarni da wani abu sai dai yayi umarni da alfasha da mummunan abu suka bar dintar wanda yake mai rahama wanda dukkan jin daɗin su na duniya da rabauta su ta duniya da ta lahira da farin cikin su na duniya da lahira yana tattare da cikintar Allah ta'ala saboda ka wannan ayar tana faɗaitarwa bisa ga riƙe shedan da shedanu a matsayin abokan gaba tana zuga ɗan adam akan cewa ya ya gamsu cewa shedan abokin gabansa ne idan ya fahimci haka zai gane cewa to babu shakka duk abin da yake Allah ta'ala ya ce yana son shi to wannan shi ne yake alheri gare shi duk abin da Allah ya ce baya so to wannan wani abu ne da shi kuma shi dan yake so saboda ka babu zalunci da ya kai zalunci ka bar wanda yake mahaliccin ka ne ci da kai ya sha da kai ya tufatar da kai ya baka ni'ima ta duniya ta zahiri da ta baɗini ka bar shi ka jibinci wani wanda yake shine babban makiyinka a gurare da yawa Allah ta'ala ya nuna mana cewa shedanu a sun riki shaidanu a matsayin su ne su ba Allah ba Allah ta'ala ya ta inna ja'alna shayatin awliya'a lil ladina la yu'minun lalle mun sanya shaiɗanu su zamo su ne majibinta ga waɗanda ba sa imani fariqan hada wa fariqan haqqa alaihim ad-dalalah innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum Allah ce fariqan hada wani bangare Allah ta'ala ya shirye shi wani bangare kuma bata ta tantanta akan ta domin ko sun riki shaydanu a matsayin masoya takhadhu shayatin awliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun suna tsammanin abinda suke kai shiriya ce albayaqi ya fitar da hadisi a cikin shu'abul iman da kyakkyawar da ingantacciyar salsala daga abu burda shi kuma daga abu musa al-ash'ari yace ya abu musa al-ash'ari sahabin annabi ne sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan ya karanta fadar Allah ta'ala ya ayyuhal insanu ma zarraka bi rabbikal karim ya kai wannan mutum me ya ruɗe ka dangane da ubangijin ubangijinka mai karamci sai ya ce ya alil jahal yana nufin jahilci ne ya ruɗe dan adam karamcin ubangiji ne ya ruɗe dan adam har ya manta da Allah ta'ala amma yayin da ya karanta wannan aya afa tattakhidhunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu sai ya fashe da kuka sai ya fashe da kuka Allah ta'ala da kansa ya rika ja mana kulli haka yanzu fa riki shedan ku bani ku riki shedan ku bani alam ahad lakum ya bani adam Allah ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim shi ba nayi alkawari ni da ku ba kada ku bauta wa shedan shedan din nan babban maki ne gare ku ku bauta min wannan yake shine tafarki madaidaici amma dan adam sai ta garewa da taurin kai wannan kirayi kiraye da ubangiji baya jin sa Allah ta'ala ce ma ashhadtuhum khalqa samawati ma ashhadtuhum khalqa samawati wal ardi wa la khalqa anfusihim wa ma يتخذ المضلين عضدا الله تعالى ce ma ashhadtuhum khalqa as-samawati wal ard ban halartar da su ba lokacin halittar sammai da ƙasa wala khalqa anfusihim ko ban halartar da su halittar kawunan ba wa ma kuntu muttakhidal wa ma kuntu muttakhidal mudillina abuda kuma ban kasance mai riƙe masu batarwa a matsayin mataimaka ba Allah ta'ala yana magana game da waɗannan da suka riƙi wasu shaidanu suka riƙi shaidan da magoya bayansa da zuriyarsa suka riƙe su auliya ba Allah ba suka manta da Allah ta'ala tare da cewa su ma bayan Allah ne waɗannan da suka riƙa ababen bauta ko ko ababen jibinta ba Allah ba su ma bayan Allah ne ba sa nan sanda Allah ta'ala ya halicci sammai da ƙasa a lokacin ba ba a yi su ba wala khalqa anfusihim ba su ba su halicci lokacin da aka halicci sashin su ba wani bai ga san da aka halicci wani sashin wani dan uwansa ba ba wanda ya halicci ya halicci lokacin da ake halittar wani nan wala khalqa anfusihim ana nufin wala khalqa ba'dihim ba'da sashin su bai halarci lokacin da aka halarci sashi ba kamar yadda Allah ta'ala yake cewa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum idan kuka shiga gidaddaji ku yi sallama ala anfusikum ay ala ba'dikum ba'da sashin ku yi wa sashi sallama la tukhrijuna anfusakum min diyarikum kada ku fitar da kawunan ku ma'ana kada ku fitar da sashin ku daga gidan su kuma abu ne sananne cewa halittar sammai da ƙasa da abin da yake cikinsu Allah ta'ala ya yi su kafin halittar mutane kafin a halitti ɗan adam Allah ta'ala sai da ya sama ya yi ƙasa ya tanadi wurin da ɗan adam zai zauna sai da aka tanadar ma da ɗan adam komai da komai kafin a halitte shi aka yi sama aka yi ƙasa aka yi ƙoramu aka yi itatuwa aka sanya abincin da ɗan adam zai tun daga lokacin farkon halitta har zuwa ƙarshe a cikin ƙasa kafin Allah ta'ala ya halici ya halici annabi annabi adam alaihi salam kamar yadda Allah ta'ala yake cewa qul innakum latakfuruna billazi khalaqa al-ardha fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin waja'ala fiha rawasiya ومن فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيها طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وبنجي تعالى وأن آيوين يكي جاية من سوى شن ذاك كافر كيما ولن ديك يا هل السكتة أتكين قوانتي بيو sannan ku sanya masa ababen tarayya ku sanya masa kini zalika rabbul alamin wannan kuma shine ubangijin halittu waja'ala fiha rawasiya min fawqiha kuma ya sanya duwar wasu waɗanda suke kafaffu akan ƙasa wa baraka fiha ya albarkaci abin da yake cikin ta wa qaddara fiha aqwataha ya ajiye ya ajiye abincin da yake cikin ta bakin gwargwado wato gwargwadon yadda dan adam yake bukata abinda Allah ta'ala ya sanya a cikin ƙasa na abinci na arziki ya sanya shi daidai wa yadda zai ishi ɗan adam gaba ɗaya ubangiji ta'ala bai yi halittu ba ya kuma ki ba su komai ya ki ba su abinci ko ya ba su abincin da ya musu kaɗan maganar cewa akwai lokacin da za a zo wai ɗan adam ya cinye abincin duniya a yi wahalar abinci ƙarya ne Allah ta'ala ya sanya komai abin da yake faruwa wasu ne suke kwashe rabon wasu amma da kowa za a ba shi kasansa to ko ya ishi kowa ubangiji ta ala bai zalunci kowa ba da yayi ka ya saukar maka da abin da zaka ci tun tun kafin yayi ka wa qaddara fiha aqwaka tun kafin ayi ka abin da zaka ci an aje a cikin kasa wasu ne suke zuwa suna babake ne suna zalunci suna kwashi arzikin kasa saboda haka sai ka ga tili can a cikin talauci ga wasu yan tsirari su kuma a cikin arziki baya baya sun ma yadda za su yi da shi su kansu ba su iya kansa ba saboda haka ubangiji ba shi ne ya zan dan adam shi ya zalunci biyu dan adam su suka zalunci kansu وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون su suka zalunci kansu amma Allah bai zalunce su saboda haka ubangiji ta'ala ya tanadi wannan ya aje komai da komai saboda haka ubangiji ta'ala yana cewa shine wanda ya kadaita da halittar abubuwa gaba daya kuma shi yake gudanar da komai da komai kuma shi yake kaddara komai da komai shi kadai ba shi da wani abokin tarayya ba shi da wani wajiri. ba shi da wani mai ba shi shawara ba shi da wani mai taimaka masa Allah ta'ala yana cewa qulil allazina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi wama lahum fihi ma min shirkin wama lahu minhum min zahir wala tanfa'u ash-shafa'atu shafa'atu indahu illa liman azina lah ubangiji ta'ala yana cewa ku kirawo waɗanda kuke riyawa ba Allah ba la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi ba su mallaki kwatankwacin kwayar zarra ba wato kwatankwacin kwayar zarra a cikin sammai ko a cikin ƙasa ba mallakar su ba ce mallakar Allah ce wa ma lahum fihi ma min shirkin ba su da wata tarayya ba su da wani kaso ba su da wata shi'a a halitta sama ko ƙasa a ce ga wani abu tsakanin su da Allah sun yi tarayya da shi a ciki babu shi wa ma lahum minhu wa ma lahu wa ma lahu minhum min zahir ubangiji ba shi da wani mataimaki daga cikinsu da ya taimaka masa saboda haka babu wanda zai ce lahira ya ce zai tsaya shi ma yana da wani abu da zai iya faɗa ko zai iya yi a gaban Allah ba da izininsa ba shi yasa yake babu wanda cetonsa zai yi amfani a lahira sai wanda Allah ya masa izini saboda haka ubangiji ta'ala shi kadai yayi duk abin nan da kake gani na halittu manya manya da kanana shi yayi shi babu wani wanda yake tarayya da shi saboda haka ubangiji ta'ala kuma bai riki kowa ya zama mai taimakon sa ba shi yasa cewa ma kuntu mustafidal mudillina aduda bai riki wani wasu waɗanda suke masu batarwa a matsayin mataimaka ba wannan ayat tana nuna cewa baya dacewa ka riki wani wanda yake mai batarwa batacce mai batarwa kuma ka ce shi zai taimaka a cikin al'amura ba zai yiwu ba sai dai ya taimaka a cikin batarwa kamar yadda Allah ta'ala yake gaya mana annabi Musa alaihi salam yana cewa qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahira lil mujrimin ya Allah bisa da ni'imar da kai mu to ba zan taba zama mai taimakawa masu laifi ba az-zahir shine al-mu'in shine wanda yake taimako al kuma sune waɗanda suke batarwa wanda suke batar da mabiyansu daga kan hanyar gaskiya wasu malamai suka ce wannan zamirai guda biyu da Allah ta'ala ce ma ashhadtuhum Halkar sama wa shi al'adu wala halka amfutihin ashish hosinan da mirin yana komawa zuwa ga. Kafirintan da suka cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kori talakawa daga majalisarsa ya kori talakawa daga majalisarsa. Lafiya kala bawa ɗan uwa ya zo zai musulunta. saboda haka za a ba shi kalmar shahada daga yanzu kuma ya zama musulmi dan uwan sai ashhadu an la ilaha illallah Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah to ka zama musulmi daga yanzu mai sunanka eh jayi Ibrahim ko to sunanka Ibrahim daga yanzu saboda haka abinda ce a kalmar da kai ka ce ka shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai shi kadai ake bauta masa duk abinda sunansa bauta ba a yi ma sai shi sannan ka shaida cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammadu manzansa ne kaya ta kaya da wannan ko to saboda haka daga yanzu ka zama musulmi kamar kowa ba ka da bambanci da dan musulmi wanda aka haife shi a musulunci da kai abinda zai bambanta ku a gurin Allah kyawawan ayyukan ku saboda haka ka je kai wanka ka dawo ka shiga cikin musulmi ayi sallah da kai Allah Allah ta'ala yana gaya mana cewa waɗannan kafirai wato wannan damirai guda biyu ashhadtuhum da kuma damirin khalqa anfusihim yana komawa zuwa ga kafirai zuwa su malamai kafirantar da suka zo suka cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya kori talakawa daga majalisar ta domin su su imani kamar Allah ta'ala yana gaya musu cewa su asuwa ne ne za su rinka wannan shawara wannan shawara ta su da su Allah ta'ala ya halitta tare da su aka halicci aka aka halicci a duniya tare da su aka halicci mutane har da za su gane cewa su suna da wata daraja babba a wurin Allah ko kuma har da za su iya cewa ga wata shawara da za su kawo wajen gudanar da al'amura na addini ba su isa su kawo wannan ba kamar mutum ne zai ka maka wasu manya-manyan shawarwari wanda da ka su sun fi ƙarfinsa sai ka ce kai kamar kai ne ke da shugabancin ƙasar irin wannan shawarwari manya-manya da kamar shugabancin ƙasar a hannunka suke to haka wannan wasu malamai suka ce wannan damiri yana koma ga kafirai domin a yi musu wannan tambihi wasu malamai suka ce waɗannan damirai suna koma ga waɗancan kafirai kamar Allah ta'ala yana cewa waɗannan azzalimai jahilai ne ba su san abin da Allah ta'ala ya gudanar da ƙaddararsa a kansa ba tun afil azal shin sun sani ne cewa su su ne ke da ɗaukaka a gurin Allah ba waɗannan talakawa ba Allah ya aje su lokacin da yake halitta suka fahimci cewa a halittar da ake yi su an ba su wata daraja ta musamman waɗannan talaka kuma an yi su a ƙasa ba su da daraja har da za su ce su a koye su dan su su zauna a majalisun ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ba su da wannan domin Allah ta'ala bai nuna musu sirrin halitta ba ba su san sirrin halitta ba don haka ba su da sanin cewa su suna da wani wata daraja a gurin Allah da har za su yi kafafa da ita shi yasa Allah ta'ala cikin في سورة الأنعام كتاب وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بين أليس الله بأعلم بالشاكرين za su rika cewa yanzu waɗannan ne Allah ta'ala ya ba su daraja ya fifita su akan mu ya za a yi waɗannan su fi Allah ta'ala ce ba Allah ya fi sanin masu gode masa ba ba ya fi sanin masu masa biyayya ba saboda haka wa ma kuntu muttaqidal mudillina abuda a wata qira'ar wa ma kunta a a Abu Ja'far wa ma kunta muttakhidhal mudillina da cewa waɗannan masu batarwa ne domin manufar su shine yaya za su kori musulmi daga majalisar ka yaya za su kori musulmi daga musulunci waɗannan masu batarwa ne yaya za a yi kari waɗanda suke masu batarwa su zama su ne za su taimaka maka wajen yada addini ba su taimaka maka ba lokaci yayi ana nuna mun za mu tsaya a nan abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya babu lada da kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh